To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminu. jama'a za ku ga hoton wannan yariya baiwan Allah iyayenta suka kawo kara yariya ce daga Kaduna. Kwana goma kenan da ake neman yariyar nan ita da mahaifiyanta sun je gidan buki. a duba duba ba ga yariyan nan ba yariyan ta ɓace wai an ga wata mata ta kama hannunta ta ja ta yarinyar tana kuka to shi ana tsammanin wanda take tafiya da ita mahaifiyanta ne shi da ma'aifiyanta ta zo ta fashe da kuka tana neman yatta to yau kwana goma kenan da ba ga yariya mai munatu ba a zance kaɗan da mahaifiyanta ne ta turo zuwa ga mai ɗaki na gashi Assalamu alaikum an jira sunanta nan. Sunanta na gaskiya mai munatu amma an fi kiranta da ilham. Da ilham ake kiranta. Shekaranta hudu da haihuwa. Muna nan Kaduna ne, Nigeria Kaduna State muke zaune. Ba ta nan sunanta. maimunatu amma an fi kiranta da ilham to wannan audio kaɗan da ma'aifiyanta kenan ta yi sunan yarinyar maimunatu wai an fi kiranta da ilham amma sunanta maimunatu shekaranta kuma hudu yariyan shekara hudu kenan ah, da ma'aifiyanta ta kama hannunta zuwa gidan buki ah, yariya aka bar yariya tana wasa shi wata sace yariya don Allah don annabi kai da kaga wannan yariya kaga wannan hoto don Allah a yi sharing wannan hoto zuwa nisa ana neman wannan yariya yau kwana goma kenan yau kwana goma kenan da yariyar nan ta ɓace a wata ta sace ta to Allah ƙara kiyaye mu Allah ƙara kiyaye mu da 'yan kidnappers ɗin nan a Najeriya wannan baya ya za ce ma Allah ya dawo da ilham gida Allah sa kai da zaka ganta dan Allah dan annabi ana cigiyan yariyan nan yariyan Kaduna ne in ka ganta wani wuri a cikin Kaduna ba gidanta bane in ka ganta wani wuri a Lagos ka ganta wani wuri a Ghana ka ganta wani wuri a Abuja ko ina ne a duk wanda ka ganta da wannan da shi sace ta akai duk kowa zaka ganta da shi sace ta akai dan Allah ka kira 'yan sanda ka kira 'yan sanda ana cigiyan wannan yariya ilham kuma kai da ba ka iya ka nemo sadakan da za ka yi shi ne kai kai sharing sadakan da za ka yi shi ne kai sharing wala Allah kai ma sharing ɗinka da za ka yi zai iya kai gun wanda wala Allah ya ganta ana cigiyanta sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala a ina zuwa kamin ma mu sallama ita numban ita maman yariyan uh, kira yani ya very important ba iya saka cigiya haka ba saka namba ba amma ka iya kai nearest police station in ka ganta ka kai nearest police station to kuma in an kai police station din yariyan kaduna ne eh amma kuma mu ita maman yariyan a a jita a ji namba din maman yariyan eh ana kira ana kiranta ya so ah, ita kuma ko da ke ta yi audio don Allah kai da zaka ga wannan yariya ilham ka kai zuwa ga 'yan sanda ka kira kowa zaka ganta da shi kwana goma kenan ba da ma ban namban ta ban mama yariya kira min namban mata mama yariya ba ne ah, ga ban maman yariyan a ah,

05 eh, biyar ɗaya da ɗaya namban eh, maman yariyan kenan e, zero bakwai da zero uku shida biyar tara zero biyar ɗaya ɗaya namban maman yariyan kenan zero seven zero three six five nine zero five one one namban maman yariyan kenan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 mu rubuta hattara hattara an yi shugabanninmu suna da imani kuwa an yi suna so su gama lafiya kuwa to wallahi talaka kai karatun ta nutsu kanka muna da shugabanni a ƙasan nan kullum kullum tsadar rayuwa ake ƙara shiga ga bakin talauci da ake ciki ga rashin lafiya ga musifu kala-kala Ka ga mutum magidanci ya rasa inda zai sa kansa tuwo mudu ɗaya gagare shi a gida saboda girman Allah a ce muna da shugaban ƙasa muna da 'yan majalisar tarayya muna da na dattijai muna da gwamnoni da 'yan majalisar jiha da ciyamomi saboda girman Allah su shigo tsakanin mu suna wucewa da motoci suna jiniya sun mai da mu dabbobi mun koma rayuwa kamar dabba eh? abin da malam bahaushe yake cewa kashin dankali babba akan karami wannan rayuwa za ta kai mu lafiya kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in faranta wa mumini rai guda ɗaya ya fi na ittikafi a wannan masallaci nawa masallacinsa da yake ce na fula raka biyu tana daidai da kowane lafura raka a dubu ɗari a kowane masallacin duniya banda haramun makka ya ce ya fiye ittikafi ya faranta wa mumini rai a wani ruwa yana ce in ci da mumini in faranta masa rai ya fi na ittikafi a masallacin nan amma a bar 'yan uwa suna cikin yunwa saboda girman Allah kullum abu hauhawa yake yi kullum farashi abun naira biyu ya koma naira goma abun naira ɗaya ya koma ɗari uku nan kuma nan siga na nema gagari talaka mudu gari gari wannan mudu ɗari tara saboda Allah shinkafa nan kullum farashin kowa yake yi to wallahi talaka kai karatun ta nufi kanka wa'innan shugabanni ba su ɗauke mu komai ba wallahi karnukan gidansu ya fi mu daraja a gurinsu sai zaɓe ya zo a zo a dinga ce wai talaka ya fito talaka ya zo ya yi zaɓe talaka ya zo ya ce kaza talaka ya kaza babu magani a asibiti ka ce ga mutanen da suke kwana a yunwa babu abin da za su ci babu wuta komai babu a Najeriya saboda girman Allah hmm? ina da mu da irin wannan rayuwa wallahi tallahi ɗan uwa dukkan musulmi dukkan musulmi talaka ya fito ya ta addu'a Allah in wa'annan shugabanni haka da mu ci gaba da tafiya wai ƙasan mu ta Najeriya wai ƙasan arziki ƙasa mai arziki to kowa ya fito yanzu lokaci ya ƙare ka yi addu'a annabi ya ce ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi domin addu'ansa karɓaɓɓe ne bai na ha. babu tsakanin addu'an wanda aka zalunta da Allah babu hijabi tsakanin su Allah rantsuwa da zatin sai ya ce mutum da aka zalunce shi to dukkan wani talaka shawarinmu ku fito mu ta addu'a in dai wa'annan ba za su ji tausayin mu ba Allah ya gaggauta kau da su ya kawo inda za su ji tausayin mu duk wani shugaba wanda yake da faɗa aji wanda ya yi shiru Allah ya kau da shi ya kawo inda za su ji tausayin mu saboda alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada mu tsine musu annabi ya ce kada tsine musu amma ya halatta mu ce Allah ya kawar da su wannan addu'a ne ya kawo inda za su ji tausayin mu mu ji tausayin mu ma junan mu ta sadaka a tsakaninmu yan uwa amma wallahi ana cikin mummunan yanayi wani bawan Allah dattijo ga shekaru gashi 'ya'yansa ƙanana ne yaransa an masa allura asibiti kafa tana nema ta riɓe abin da da a ci babu a gidan saboda girma Allah ba ma maganin asibiti ake ba an je asibiti likita na ta faɗa suna maganan abin da za su ci ma ba su da shi a gidan gashi nan mata sun shiga kasuwa sun je suna sata yunwa ya dame su gashi nan an kama su sisi kyamara gwada su yunwa sun ce ba su da abin da za su ci saboda girman Allah wallahi da yawa bala'in da muke ciki wallahi yunwa amma kiran da muke matalakawa na gani an fara a Kano ana ta addu'a to kowa ya fito ya ta addu'a da sadaka abinda Allah ya ware maka Allah ya ba mu sauƙin rayuwa damuna ba ta zo ne. Allah ka ba mu sauƙin rayuwa dan isa annan Muhammadu kuma kowa don girman Allah ka haɗu da wannan kai shi yarin da zuwa gurin shugabanni duk wani mai daman ya ce wani abu ya shiru ya ƙyale talakawa to Allah ya hana shi nutsuwa kuma Allah ya kwace mulki Allah ya kawo wanda za su ji tausayin mu saboda isan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kuma mu ma mu ji tausayin junan mu dan Allah duk abin da kake da shi mai damuwa ya zo ka taimaka masa gurgurin abin da zaka iya albarkan farin cikin mumini guda ɗaya sai Allah ya fudda mu daga irin wannan hali da muke ciki Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka tsaya mana dan isan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. abokin ku dan uwan ku Burhanuddin da ke ce da ku salamu alaikum wa rahmatullah wa